الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن ما قال من السحاب من الزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون شوف في السؤال الأول ما تمنون والإمناء هو القذف تجعل البذرة تحت الأرض وفي السؤال الثاني تعرفون تجعل البذرة النباتي تحت الأرض أما المكان الأول البذر البشري انظر كيف جمعنا مع المملكة النباتية كما أن النبات تنبت وكذا الإنسان ينبت لذلك قال في الآية الأخرى والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم إنه ما قال ما خلقكم لكنه قال الله, خلق الله أنبتكم من الأرض نباتا يعني كما ينبت النبات وكذلك تنبتون من أرحام أمهاتكم الله أكبر ثم جمعهما في السؤال الثالث أفرأيتم الماء الذي تشربون الآن الماء ينزل ثم قال تعالى أأنتم أنزلتموه من المذن والمذن هو السحاب الممتلي بالماء لو سألت العلماء الميتريولوجيين لأخبروك أن للسحاب مراحل وهناك كولومبوس وأتوكومولوس هذا تصميات عندهم في واحد يكون ملآن بالماء هو المزن أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا أجاجا هو الذي لا تستطيع الشرب مليحا الفم لا يستسيغ شربه الله أكبر ثم قالت في السؤال الرابع أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المسافرين في هذه أقوال المفسرين وقال ابن كثير المسافرين والمقيمين فقال هذا هو الأحوط لأن الآية لها شمولية للمسافرين وللمقيمين وهذا إني أحسن الحكمة من سوق هذه التساؤلات عباد الله لنعقد العلاقات بين الآيات الكونية للدلالة على الآيات الإيمانية لأن كتاب الله القرآن الكريم إنما أنزل ليدلنا إلى الحق وينقذنا من الضلال ونعوذ بالله تعالى من الضلال عباد الله لضيق الوقت ولما نزل بنا من رحمة ربنا آه، السماء تبكي بل أقول تضحك بمياهها وخيراتها وينبغي أن نسخر هذه النعمة لطاعة الله رب العالمين هذه تساؤلات ينبغي أن نعيها ونحفظها وتكون عند فهمنا وعند تطبيقنا حتى نكون مطبقين لكتاب الله رب العالمين وعاملين بتعاليمه إن إننا ينبغي أن نكون حريين على ذلك أسأل الله رب العالمين الكريمة العظيمة المجيدة الحنان الرؤوف الرحيم أن يعمنا برحمته ويبارك فينا ويجعل هذه الأمطار النابلة نافئة لنا وباقية للخيرات إن ربنا على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله jalla jalaluhu mai kowa mai komai tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad da iyalan gidansa tsarkaka da sahabbansa gwaraza kirkaka daɗaɗa waɗanda mun sha faɗa kullum muna maimaitawa duniya ba ta taɓa ganin tawaga ta ɗan adam mai cike da albarka da alkhairi bayan annabawa ba sama da sahabban annabi Muhammadu al'imamul Badamati a littafinsa yake gaya masu habai ce "Wa'in wa inni la'arjukum walizambi shiftuku ni kan ina ƙauninku amma saboda zunubi na ina tsoronku don na san ban kai ba "Wa'in wa inni la'arjukum walizambi shiftuku Allah ya ƙara musu yadda ya ƙara musu falala ya ƙara musu buɗi yan uwa masu girma bisa la'akari da yanayin lokaci masha Allah masha Allah masha Allah alkhairi kan alkhairi ga ruwa to la'alla hudu dole ta kasance a takaice saboda yan uwa da ke wajen musamman ma gurguje hudu ba ce magana ne akan wasu tambayoyi guda hudu kawai a cikin sura mai lamba 56 suratul waqi'a kuma kowace tambaya a ciki tana ɗauke da wani bayani na ilimi ne haka ƙur'ani yake farko Allah ta'ala ya ce a cikin tambayoyin afara aitun ma tumnuna Allah ce ku kalli maniyin da kuke tsartawa a cikin mahaifa lokacin jima'i da mata yau shine tumnun ku bani labari mana ya ku mutane maniyin da kuke tsartawa a mahaifa lokacin jima'i mata da min nan kawai kamata mu kalla wanda ba wannan ba haramtacce ne ba mu da sha'ani da shi to halattaccen ma ku bani labari a antum takhliqunahu am nahnu al kuke halitta ko muke halitta ya Allah ku kalli maniyin da kuke tsartawa lokacin jima'inku da matayenku ya shiga cikin mahaifa yana ruwan maniyi ya canza zama kaza kaza kaza a an tun antum Ku kuke halitta inda kuke halitta sai ku ci to da namiji nake so ba na so ina son mai sifa kaza ne in ya mace ce ina son san kaɗai ɗaya kyakkyawa domin ta zama to kowa ne mai ya aura ba kuke yi Allah shi ba kuke yi ƙarƙari ku kawai channel ne na saukar da wannan ruwan a wurin da Allah ya ga dama halitta ku bar mana jalla jalaluhu a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliquna sai ce nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu musliqin mu ne muka hukunta mutuwa tsakaninku kalli magana isa kan isa balaga kan balaga iyawa kan iyawa mu ne muka hukunta muka kaddara mutuwa tsakaninku kuma mu ba za a fi ƙarfi mu ba shi ne masbuqin hato kallama na ka gani kallama na tambaya ta farko kenan kira zuwa ga jaddada imani da sallamawa Allah دك كيايش ان كيايشي ويحذركم الله نفسه تنبيه تبيو على العجاله سيتي افرايتم ما تحرفون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون كوكلي ايري دا كوكي زوبا ابانغا فين تحرفون اي كينان الحرف دبن الزرع دبن a cikin siyakin aya idan suka haɗu to kowanne zai wakilci kanshi amma idan suka rabu kowanne zai wakilci ɗan uwansa to <clears throat> Allah yana gaya misali manoma ne abinda kuke zubawa na iri kuke tsararwa ka je ka ƙara zuba takinka duk zuba npk yuriya wacece inda roma koma inda romo na je ka zuwa misali ko menene kuke halitta in ji Allah kuke germinating the crop ba ku bane ku ƙara ji hikimar ku masha kun babu laifi ai hikima din alhamdu domin Allah ne ba da hikimar to amma abin da ake gaya mana tsirarwa aikin waye wannan ma ya ƙara fito mana da hukuncin ubin jalajalalu ka shuka iri duka duka kwano ɗaya sai a baka misali dami 500 in ya ga dama kuma gwargwadon hikimarka gwargwadon dabararka amma tambayar a antum tazra'unahu am nahnu zari'un amsa a fili take ya rabbana anta zari' Allah kai ne ba mu bane sai ce launa shauda mun ga dama sai mu sanya shukar ta ku hutaman fafalolo ta fanfare ta kekashe shine hutaman fa hal tum tafakkahun ku fara ne, la ka dubi aikin da ne na mai faru tafakkahun ke kuna tafa hannu cikin bakin ciki da damuwa da cizon yatsa kaji tambaya ta biyu tambaya ta uku to kaga nan ka dubi hikimar sai Allah ya nuna cewa maniyin da ake tsartasuwa sai ya kamanta wannan da shukar da ita ma ake tsartawa a bayan ƙasa ƙasa idan ta karɓi shuka iri miji shi ma zuba iri ne ai sai ka iske Allah ya saukar da ruwa sai kasar ta kumbura وترى الأرض al فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج rabat ربت ارتفعت كما يدى تشكين قيامة شيء ما يرتفعوا da abin da ke ciki wannan ana jin hankali ne zuwa ga tadabburi afala ita zabar Qur'an ba sa la'akari da Qur'ani ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi suratu Dawud aya 29 dan su dinga la'akari da abin da muka saukar to sai Allah ta'ala anan yace ku kalli shuka da kuke kuke tsirar da shi mu ne can kuma sai ce ku kalli ruwa da muke sagar sama ga cikin ruwa muke zuwa alhamdulillah sai ce kuke ke antum anzaltumuhu min almuzni kuke saukar da ruwan daga kalmar almuzn ɗaya ne daga cikin azuzuwa na sunayen wato giragizai girgije mai cike da ruwa shine almuzn ka iya samun girgije kawai gashi ne shafalfal hankayau yau babu komai cikinsa amma wanda ke cike dankare makare da ruwa shine almuzun to kuke saukar da ruwan Allah ba mu bane ba mu bane ga ruwan na yanzu ya sauka yana kuma kan sauka sai ce da mun ga dama sai mu mai da ruwan ujajen mai zartsi ruwa akwai mai garɗi, akwai mai zartsi garɗaɗɗe zartsatsi wanne kwaɗon harshe ke bukata Garɗaɗɗe to to Allah ce mu ke yi da mun ga sai mai da ruwan naku ujajen yace to dai ba za ku gode ba Allah mun gode mun gode mun gode tambaya ta uku sai ce ku kalli wuta da kuke kyastawa a mun nara lati turun a antum an sha'atum shajarataha am nahnul munshi'un ku kalli wuta da kuke kyastawa je ka karanta tarihin dan adam da wuta an ce a lokacin da ake lokacin prehistory lokacin stone age shekaru na kwankwan bilo na aru-aru a baya ɗan adam kawai sai shi karo da wuta da ya ƙyarsa dutse da dutse sai wuta a wani irin tarihi narrative mai ban mamaki har yau ashana alkibrid za ka raka ba ma ashana wani sinadari da ka da ke bangon sai wuta ɗauki tsinke ka sa mana ba za ka samu ba kai har dawakai Allah ya kira dawaki falmuriyati qadha wadanda in suna su kuwa kofutun in yadda ki dutse sai kaga wuta shine qadha ke la ilaha illallah to Allah ya ce wannan wutan da kuke kunnawa ku kuka yi bishoyi kirarin ku kuka yi mu muka sanya wannan wutar tunatarwa gare ku kuma kayan jin daɗi lil muqwina muqwin matafiya in ana tafiya a dokan jeji aka ji sanyi sai a kunna a jirurin rurumi ibn kafir ya ce muqwin matafiya da ma mazauna gida ɗin, yan uwa masu girma wannan a takaice kenan la'akari da yanayin lokaci tamboyi guda hudu ku je ku faɗaɗa binciken a kai don ƙara fito da gwalagwalai na tauhidi saboda ɗora zuciya da sawaye akan tafarkin siratul mustaqim amma tsokaci na dangane da sabon shekara ne a gurguje wasu na cewa jiya na ɗaya ga wata wasu na cewa yau ne ummul qura kalandarsu su ke maka sun ce so jiya ne ni wannan tafi a kai in an ce yau ne duk ɗaya ne muhimmin lamari dai an shiga sabon shekara abin haushi abin bakin ciki abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama da yawa ba su ma an shiga sabon shekara amma ka ba mu watanni uku masu zuwa da an shiga 2021 ba sha Allah kowa ya sani saboda albashi na saboda a hukumin aka ka ɗauka so ba da wani hutu ba ma shi ba ne muhimmin abu ne kuma bidi'a ne ka ce happy new islamic year ba shi da asali addini ba mu san da shi ba to me amfani in mun ba da hutun amma hatta jawaban da gwamna zai yi man shugaban kasa ba ma wanda ya damu da kalandar musulunci kuma da shi practical mana mu da muke shari'a misali in zato jama'a yau ɗaya ga watan muharram 1442 hijiran al-mustafa annabi muhammad ya zama har shekara ta ƙare mu ringa jin wannan a jawabin shugabannin mu kullum ba zama kamar jambori biki ya ƙare ba aka yi kamata na'am idan muka ba da hutu saboda mu fito da mu ma namu sakafar na'am wannan zai zamanto abin karba dan mu yi gogaya da abokan zan mu muna da namu din amma abinda ake cewa idan amarya bata hau doki ba ka dora mata kaya nawa ne cikin mu suke damuwa da misali ran daurin aure kace kaza ga watan muharram kalandar musulunci ba ma aiwatar da shi sai biki ko karshen shekara Allahu mustaan wa alayhi tuklan kuma darussan hijira ya kamata maka kalla Allah ta'ala ce an fitar da su je ka karanta sura mai lamba 22 aya ta 40 allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sahabban nan da aka fitar da su daga gidajen su laifin sun ce Allah shine ubangiji fitar da su aka hijira ke Allah kuma ya sake faɗa a sura mai lamba 60 aya ta 1 yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum waɗannan na maka darussan da ya kamata daga cikin darussan hijira a gurguje akwai sadaukarwa sadaukarwa sun bar gida dangi kowa da kowa kuma kaga gudunmuwa irin sai na abokar na sadde ya kawo raƙuma ya kawo yaron Amir ibn fuhaira suka jagoranci hanya aka sami yaro wanda ma aka ce ba musulmi bane ibn al ya musu jagoranci zuwa hanya suka shiga kogon sauro suka fita suka yi sansani a rugar umu ma'abadin wadda aka tato madarar raƙuminta jemammiya mu kaɗaɗa kuma nonon ya cika tantsan-tantsan albarkacin taɓawan hannun annabi muhammad ana ganin sun yi kwana baka ko takwas a hanya lokacin da ba mota ba jirgi ba komai ba hanyar kiran waya daga madina zuwa makka tafiya nawa ne kilomita 400 da wajen 80 kwana bakwai yanzu ka iya tashi daga nan zuwa kano ka sami sallar azhar inda a jirgi ne a saudiya amma kalli lokacin ga miyagun dabbobi a hanya ga mace zai gagaga amma ka duba sacrifice shi yasa wani ya kira ya kira hijira hijira the whole mat of sacrifice ƙololuwar sadaukarwa ke fi sabilil iman suka sauka ainihin ƙuba a gidajen ƙabilar amur bin auf wanda ya fara ba manzan Allah masauki salasallam ba abu ayyuba bane abu ayyuba sai da aka shiga cikin madina amma a ƙuba wanda ya fara ba shi masauki wani tsoho ne ya haura shekara sabin sun shi kulfum ibn al-hadam shi ya fara ba shi masauki tuku bayan kwana uku ya shiga madina banu najjar suka suka tarbe shi kuma ba a wannan lokacin bane aka karanta tsala al alaina tarihi bai tabbatar da haka ba tsala al-badr alaina masu min sanatul wada wajaba shukru alaina ma da alillahi da ayyuha al-mab'ufu fina ji'ta bil amr al-muta ji'ta sharrafta madina marhaban ya hada wannan waka ba a lokacin zuwa nan madina ba tarihi ya karyata haka saboda geographically saniyatul wada ma hanyar maka take ba ya ma fi kusa ka ce ta hanyar ainihin wato ya take da suna ainihin yakin nan da aka yi eh, tabuka ne a taƙaice kenan kuma zuwan samadina farkon abin da ya gina masallaci wannan fafaɗe ɗin filin masallacin da yanzu ya yi unguwan nan ba ne unguwan nan girmansa a yanzu ɗan cirut ne a lokacin kanka ma zai taɓa shi haka shugaban halitta babba ɗan abdullahi Allah ya la'anci mai taɓa darajarsa ya ɗaiɗaita su ya wulakanta su ya wulakanta munafikai masu ƙaryar ‘yancin ɗan adam ya kai munafiki lauya munafiki ɗan uwan kafirai ‘yancin ɗan adam a taɓa annabi Muhammad wannan alƙali Allah ya maka albarka ya yawaita ku. kuma gwamnati mai girma ke tabbatar da aiwatar da wannan hukunci akan wannan kafirin ba ka ba Allah zai tambaye ku wa za ku ji tsoro a taɓa nasa wasallah to a wannan lokaci suna gina ainihin masallacin annabi suna waka suna lahumma laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن أولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا تسجامرير waɗannan kafaran sun nufe mu da fitina mu yi shirka mun gudo mun zo gidanka ya Allah idza aradu fitnatan abaina yabdun sabbi kadan cikin tarihin kenan na hijira mu dinga documentin din abin mu da siya ba wa biki ba kawai wannan alamance nawa ne ma ga wata ban sani ba nawa ga oktoba har da kifta ido sai ga mutum ya gaya maka da wuri amma na ka kabar shi ya jama'a nawa ne muka san ma daga ma zuwa ƙarshen watan daga ƙarshe muna ƙara kira Da shugabanni Allah ya ƙara muku jagoranci ku yi ƙoƙarin buɗe ma 'ya'yan mutane makarantu su yi karatu ku dubi girman Allah akwai cutar da karatun ƙur'ani da hadisi da islamiyyat a buɗe yaro karatun nan in bai samu ba sai karatun ya mutu sai zamun zalunci yaro kai a shekarun ka kila ka samu masha Allah to idan ka bar annashun nasi sannan jama'a suna kallon harkoki duk ana yi ba inda ke da matsala sai islamiyya ko kenan a ba ma fahimtar haka abinda muke fahimta akwai hikima na ‘yan uwa masu mulki su ma kishi suke kara kamu da wannan ciwo muna wannan kyakkyawan zasu amma komai yana da cin zangon shi ya kamata a kalli wannan lamari ya ba mu ikon ci gaba da karantar da mu a yanayin da ya kamata a lokaci guda kuma 'yan uwa a ci gaba da kiyaye shawarwari na likitoci na sanya takunkumi da wanke hannu da abin da ya kama da haka Allah ka ƙara musulunci ɗaukaka ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai da munafukai da ke goyon bayan taɓa darajar mansular sallah an ce wani tsoho an yanke masa hukunci saboda ya yi fyaɗe kuka dinga tafi suka yi tafi kotun da ta yanke wancan hukuncin wancan kafirin ita ta yanke wannan sai kuke muna da wannan fyaɗe kuma muna murna in haka hukuncin Allah yake amma an taɓa manzo Allah kun yi shiru munafukai munafukai to ku sani Allah ce innal munafiqina fi darki lasfali minan nar walan tajid lahum nasira munafiqi suna cikin dandamalin kasan kasan wuta ba su ba masu taimaka muna fata lauyi mu masu albarka masu hangen nesa su da daga wannan rakiyar shi sa dole mu yi jinjina da kungiyar lauyi na Mulan muna da lauyi Mulan ƴan uwa ne dukkan lauyoyi sun san abin da suke musamman reshen Kano ai sun goyi baya na kula da abu din na'am is available je kai appeal din amma kun ku goyi bayan a taba daraja manzala sannan ku shiru al-imamu al-qadi iyad shi cewa inda mutum zai zagi Allah a'udhu billah a iya karban tuban sa amma banda manzon Allah ba za ka karbi tuban shi ba dole kan saka kan saka liba hindi ga yawa jini na wuce ya gifta wuyarsa annabi اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعليك بالمنافقين وعليك بكل من عاونهم وتعاون معهم وتآمروا على الدين يا رب العالمين اللهم انزل علينا السكينة في أنفسنا وفي دورنا وعيالنا يا رب العالمين ya ubangiji ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka ya rabbul alamin ibadallah qumu ila salatikum